This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani shirin a daren yau Alhamis 22 ga watan Agusta na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummar garin amarawa a karamar hukumar ilela da ke jihar sokoto na ƙara miƙa kokensu game da halin da suka samu kansu a ciki bayan fuskantar ambaliyar ruwa wadda ta yi sanadin raba magidanta fiye da 300 da mahallansu. muna neman taimako wurin allah a sanar da ainihin hukuma cewa lalle ruwa na ilela amarawa gaskiya na wanga bagare sun ma mai mana gidaje kuma yau insha allah an kai shekara 42 rabar ruwa su zaka irin wannan ruwa sai bana. Muna tafa da karin bayani nan gaba. sannan za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli wanda shi ma ya tattauna a kan batun ambaliyar ruwa an jima kaɗan kuma idan mun buɗe layin wayar mu za mu so mu ji ra'ayoyinku akan wannan batu shin me kuma kuke gani ya kamata hukumomi da ma sauran jama'a su yi don magance matsalar ambaliyar ruwa lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an wani lafiya ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A daren Alhamis din nan ake sa ran mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta rufe babban taron kasa na jam'iyyar Democrat yayin da za ta amince da tikitin jam'iyyar na tarihi a matsayin 'yar takarar shugaban kasa ta kuma yi amfani da dama da ta rage wajen yin kira ga miliyoyin magoya baya na yi mata ruwan ƙuri'u. Harris za ta baje manufofinta ga faifai ta kuma fayyace cancanta ta sama da zaben dan jam'iyyar Republican Donald Trump. da busa iska da ta fara kadawa a tsawon wata lokacin da shugaba joe biden ya kawo ƙarshen yakin neman sake zaben shi ya amince ta maye gurbin shi a babban tikitin na democrat wani jami'in yakin neman zaben harris da ya bukaci a sa kai sunansa ya ce harris na da mahimman abubuwa guda uku a cikin jawabinta da ke da mahimmancin gaske za ta yi magana a kan asalinta yadda ta taso daga iyalai masu matsakaicin karfi da bayar da kariya a matsayinta na mai gabatar da masu laifi karfin zuciya bisa kyakkyawan zato da hangen nesa da suka yi hannun riga da bakar aniyar trump da ke karan tsaye ga kishin ƙasa cewar jami'in a jiya laraba manyan jami'an amurka suka gana da dalai lama a birnin new york cewar ma'aikatar cikin gidan amurka wata babbar ganawa kai tsaye da ba a taba ganin irin ta ba tsakanin washington da shugaban addinin na tibet dalai laman wanda beijing ta bayyana a matsayin dan aware ya gana da babban jami'i a ma'aikatacin gida uzra zeya da babban jami'in tsaron ƙasa a fadar white house kelly razok a birnin new york inda ya kai ziyara domin ganin likita yayin ganawar zai ya jaddada kudirin amurka na inganta haƙoƙin ɗan adam ga al'ummar tibet da mara baya ga ƙoƙarin kare martabar tarihi da harshe da al'adu da addinan da suka gada beijing dai ta rikewa tibet mara da kallon yankin a matsayin wani sashe da ke karkashin ikonta tare da ayyana dalai laman wanda ke rajin cikakken 'yancin kai ga al'ummar tibet a matsayin ɗan tawaye. ministan gona na kasar namibia ya buƙaci manoma a ƙasar da ke kudancin afirka da su nemi da ke kudancin afirka da su nemi wasu hanyoyin samar da kasuwa ga gawayi da suke samarwa da kuma nama tunda tarayyar turai wadda ɗaya ce daga cikin manyan abokan hulɗa kasuwancin su ta aiwatar da tsarin takaita hulɗa kasuwanci a tsakani ministan aikin gona na namibia sel setwen ya bayyana lamarin a matsayin mai tsauri kuma wanda ba wani boye-boye a cikinsa. If you want to conduct agriculture, you have to clear the land. We have charcoal industry. We have a number of industries. yace idan kana son yin aikin gona dole ne ka share ƙasa. Muna da ma'aikatar yin gawayi, muna da masana'antu da ma wato da dama a bangaren aikin gona da ke tasiri ga sare itatuwa da dazuzzuka. kuma na faɗi cewa wajibi ne manoma su bi a hankali domin kiyaye bin dokoki wajen aiwatar da hakan. shi kuwa shugaban kamfanin biomas na namibia colin lindek cewa ya yi e um, e akwai wani jami'in tuntuɓa da ya zo nan a kwanan nan daga kungiyar tarayyar turai da ke duba batun kuma kai tsaye ya ce zaizayarwar da dajin namibia ke yi tabbas ya sa dajin bai cika daji ba a ra'ayinsu to sai dai kalubalen shine ganin gwamnatinmu bata bambanci hakan ba wanda shine babban abin mai da hankali a kai saboda a ƙarƙashin tsarin dokar daji ta shekarar 2001 ba a ma fayyace ko menene daji ba ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a ranar alhamis din hukumomin amurka suka kama wani dan kasar guatemala da laifi da suka ce ya wato da suka ce ya taimaka wajen shirya yadda aka yi ƙoƙarin safarar mutane da ya ankara da ya haifar da mutuwar bakin haure 53 cikin wata babbar motar trailer a texas an sami rigoberto roman miranda orozco da laifuffuka uku na fasa korin bakin haure da ya sanadiyar mutuwa ko mummunan rauni wani abu da ya yi munin gaske daga kan iyaka amurka da mexico hukumomi sun ce mai yiwuwa yana da alaka da hudu daga cikin bakin hauren da ke cikin motar trailer inda uku daga ciki suka mutu kamen da aka yi da ke da alaka da mace-macen shekarar 2022 a san antonio ya yi sama da fiye da dozin a yanzu kuma ya faɗaɗa zuwa tsakiyar amurka bayan shafa shekaru ana gudanar da bincike kan yunkurin safarar bakin haure kan iyaka amurka da mexico mafi muni a ranar laraban nan jami'an ƙasar guatemala suka sanar da kama mutane bakwai da ake zargi da taimaka ma safarar bakin haure da ya hada da jagoransu mirando orozco da tuni amurka ta nema a izo mata kiyar shi kamar yadda ministan harkokin cikin gida francisco jimenez ya shaida kafar labarai ta associated press Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Al'ummar Amarawa da ke karamar hukumar Ilela a jihar Sokoto yankin da ya hada iyaka da jamhuriyar Nijar sun samu kansa a cikin mawuyacin hali saboda ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka ta yi da kuma bulbulowar ruwa daga marmaran ƙasa zuwa cikin garin lamarin da ya sa magidanta sama da 300 suka rasa matsugunansu. Gwamnatin jihar Sokoto dai ta ce tana ɗaukar matakan magance matsalar da kuma tallafawa waɗanda lamarin ya shafa. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman baƙo na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Yanzu haka ana iya cewa al'ummar amarawar Ilela lokal gamman ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya da ke iyaka da jamhuriyar Nijar na cikin wani hali da Hausawa ke kira da aljannar masa sama wuta ƙasa wuta ko da yake ba wutar bace ta haddabi jama'ar amma ruwan sama da ake ci gaba da shatatawa kamar da bakin ƙwarya a wannan yankin da ma wani abin al'ajabi na bullowar ruwa daga wani marmaro na ƙasa suna afkawa garin ya sa ruwan rogaje gidaje da dama da koran magidanta sama da ɗari uku daga muhallansu sahabi wakili shine kantoman karamar hukumar mulki ilela a lokacin da yake wa tawagar gwamnan jihar sokoto ahmed aliyu bayani game da wannan matsalar sama da ruwan da ake wajen mutum ɗari uku ko nan ya da kata gida na mutum ɗari uku ya tashi a halin yanzu ba su cikin gidajen su wanda waɗanda yanzu wanda ake sai dai a giggita itace a aza katafai sama a kwana saboda ne makarantun nan da muka ce su koma da sauran wuraren gwamnati wasu ba su iya koma can saboda ne saboda iyalan su sun su zauna cikin ruwan nan. A lokacin da ya garzaya a wannan yankin na Ilela lokal Gamman tare sanatoci da 'yan majalisun jiha gwamnan jihar ta Sokoto Dr. Ahmed Aliyu don ganewa idanunsa halin da ake ciki. Gwamnan ya yi wa mutane Ilela Local Gamman jawabi game da wannan matsalar da ifti ifti'ila'in ruwan sama da na marmaro ya sama kamar haka. Magana kuma ambaliya ta ruwa sanin kowa ne na rige na sa kwamiti karkashin jagorancin shugaban masu rinjaye na jam'iyyar apc a majalisar dokoki honorable bello idris kuma ya haɗu da shugaban riko na illela kuma dukkanin halin da ake ciki an ba su kuma an ba gwamnati muna nan muna nazarin wannan rahoto kuma ba daɗewa ba da yadda allah za mu yi abin da ya kamata waɗansu magidanta da abin ya rutsa da su a garin na amarawa sun bayyana mini halin da suke ciki yanzu haka malaya nema muna neman taimako allah a sanar da ainihin ainihin hukuma cewa lalle ruwa na ilili amarawa gaskiya na wanga bagare sun ma mai mana gidaje kuma yau insha Allah an kai shekara 42 biyu ruwa su zaka irin wannan ruwa sai bana don haka muna neman taimako bisa ga lalura ga ta Allah shi muna maganin shi babu wanda a gidi kai na gidana ba ni siki ne mutum da dama na bangare ga shi gaji ba abin da yana adar tun daga nan ga kana ganin bangare lewa ko to nan samar gida 50 ma zai ba maka magana wallahi wallahi babu kowa ciki in ma mutum yana ciki to dabra yake ruwa kuma ka san da su gama taya ba mutanen garin na amarawa na can suna ƙoƙarin gina hanya domin ɗauke hankalin ruwan na marmaro su bar yi cikin garin ya zuwa cikin daji inda ba kowa a wurin haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar A gaida Haruna Mamman Bako, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da biyar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Ma'azu. Wannan makon shirin yanayi da muhalli zai dora ne akan ibtila'in ambaliyar ruwa a Najeriya da Nijar. Ambaliyar ruwan na bana ya yi sanadiyar ajalin wasu mutane. sannan ya raba mutane da muhallansu kana ya lalata yabanya a gonaki su ma dabbobi ba su tsira ba wannan ya sa wakiliyar muryar amurka tamar abari ta wanke kafa zuwa wata unguwa a da magaran inda ta tattauna da wasu da ambaliyar ruwan ya shafa ruwa kamar da bakin kwarya da aka yi ta shararawa ya yi ambaliya ya yi barna a wasu unguwanni a nan jihar da magara a cikin wannan rugujewar gidaje an samu asarar rayuka da ma na dukiya yayin da na je unguwar karar lawal hamma na leƙa wasu gidaje da ruwan ya musu ta'adi inda na samu jami'an kwana-kwana suna kidaya waɗanda abin ya shafa sunana hadiza yunusa hadiza na ganki a nan gidanki ne wanda ya rubuce gidana ne ne aka yi wallahi muna ciki muna zama ne daidai ana ruwan wannan mm. sai makotan mu da sun zo nan gurin da suka ga dakin namu yayi dama dama suka zo su kai a nan gurin to da suka zo kuma namu ya shaye tunda ruwa na goye diyata a baya tunda goyen da na mata mata kashin ta duka a ruwa muna cikin daki mm. to sai wannan daki garami sai fara sa kara suka ce mazan mu hutu sai na ce musu kai da yaran wannan ni ina ne zani na ce ga ruwa ana yi ga gida ya cika makociya ta ta husko ne mun huto kenan da hutar wata mu aka lulluba mana leda haka a sama wallahi muna tsaya a nan gurin ko dakunan suka zube eh, to Allah ya sa mai gidan ya iya ruwa haka yake hudda mu ya kai mu wancan shagunan jiya tsira mu a'a kai na asana sanda to asana ke ma na al'amari ya shahe wallahi al'amari ko ikon Allah ne tunda fira akai bun ji ruwa cire wuta akai cire wuta akai sai yara suke kuka na shin wuɗe saka sai na dauko daya nake sa a nuna daya na dora ta anan gida eh yan bi ne mm. da na dauko sa haka suna kuka kuma ni bin ji ruwa ban ji ba komai ne nace da kushi da kan sanyi ruwan miyon nake ji a ku ne haka na lalubo salula da na suka ruwa har ya cinye mu nayi sauki na dauke su dan uwa ya taya ma masa ta ya dauko sai na ce to ya zan yi da kai in na dauko sai na shiga ita wannan miran tana kuka na dauke ta na goya ta na sa barago na riye ta sai nake lalibe in nemo yan uwa sai na haka na dauko sallah da na haska ko tana yawo a ruwa ruwa na auko ta ma iya haka ina mata haka ruwa ya cinye ta tayi tamu da ruwa eh ta rasu na auko ta ma ko a cikin ruwan auko ta tun daga kuriya ruwa ya rodo ta tana yawo tun da dakunan namu rika cika su yi da kuriya da wani yanzu a cikin gidan muke ina za mu kuma da ruwan ya rubza kuma kuka zamna ba ku da wurin zuwa ya ruwa mu ruwan titi ne ke shiga daki ah. yake cika mana daki kai muke kwana daki ya zo eh. kuma in ya zo kwana ɗaya ne yake kuma ya koma zagaye. Suna ga sunayen ku ne aka ɗauka. Eh ne. eh kuma wannan kwana da muke ita ma uwa batar layi yanzu haka likita nake kai ta ana mata magani wallah ko da mu ce mun gode ma Allah kawai To baya ga Nijar al'ummar yankin arewacin Najeriya ma suna fama da wannan ibtila'in na ambaliyar ruwa a wannan shekarar ta 2024 wanda ya barna musamman ma yankin arewa maso yammacin Najeriya. wakiliyar muryar amurka alkayya basha ta yi nazari akan ambaliyar ruwan bana da irin barnar da ta yi a cikin wannan rahoton da ta aiko mana A sanarwar da ta fitar a shafinta na X, hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa NEMA ta bayyana cewa ambaliyar ruwa da ƙasar ta fuskanta a kwanakin nan ya laƙume gonaki da gidaje a sassan jihohin ƙasar. hukumar ta ce ambaliyar ruwan ta yi awon gaba da gonaki masu dauke da yabanya da ya kai hekta takwas. kazalika ambaliyar ta kuma lalata gidaje 32,000 a jihohi 27 wanda hakan ya sa mutane 227 suka rasa mahallansu. Jihar Zamfara na daga cikin jihohin da ambaliyar ruwan ta yi wa ta'adi sosai, kamar yadda mazauna jihar suka shaidawa muryan Amurka. Farko dai sunana Aminu Bello Zauma, daga yakin bukuri local government ya wani ce ruwa sun yi ɓanna sosai sosai cikin gari da kuma cikin gonakin mutane gulbin ya mamaye yankuna da yawa inda gonakin mutane rikki. waɗanda sun ka hidda kai da waɗanda ba su hidda kai ba duk abin gona wanda duk ga sunan duk gero ya yi flat babu inda gulbi bai mamaye gonakin mutane ba halin da ake ciki yanzu mutane suna ganin an cimma dan lokacin da za a samu a ɗoba abin gona a zo da shi cikin gari a rage yanayin da ake kuma ga wanga iftila'i da ya faru na ruwa duk abin gona ya lalace sai dai ake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un isa kafinta nake ga annar da an kai yan talum kalum cimbalinki gabanin ruwa shi ya nake abin da naka tabbata muka gidan da ya game da bakin gidan malam audu abin da ya kawo nan limawa ya gangara hashiyan manna wallahi wanda a wurin kwana bai wuce mutum ashirin. To wani halin da muke ciki mun bar mu Allah sani dan an yi wacan ta farko an zaka an rubuce rubuce an ce za a taimaka mana ba a taimaka mana ba. Rulwanu Wuladan ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullun ya shaida cewa. Yanda ambaliya ta ruwan sama take kashe mu take lallata albarkacin gona idan kika lura food crisis da ake samu a najeriya wallahi wannan abun yana cikin abin da ke kara mana wannan raɗaɗin abin da za mu ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda tabbas hukumomin da aka ɗorawa nauyin ceto mu daga wayannan musibin ba abin da suke yi sai dai su cinye wayannan kuɗin muka kalla a 2023 ma'aikatar muhalli Abinda ta cire zunzurutun kuɗi har naira biliyan 43.7 idan muka kalli wannan wannan kuɗin kawai idan aka kashe shi inda ambaliya take damuwar mutane wallahi zai ragu da kashi 50 zuwa 60 na yi kokarin jin ta bakin hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa nema bisa zargin hukumar da ake na gazawa wajen ɗaukar matakan kariya kafin faruwar ambaliyar amma hakan ya gagara saboda basu amsa wayar da na yi musu da kuma sakon karta kwana da na aiki musu ba har izuwa hada wannan rahoto. ana shi ɓangaren kuma masanin al'amuran sauyin yanayi sani cika turankawa ya ce matsalar ambaliyar ruwan da ake fama da ita ba ta yau ba ce kuma tana da alaƙa mai ƙarfi da yadda ɗan adam yake mu'amalarsa ta yau da kullum a cikin muhalli. yara madina ambaliyar ruwa da muke fama da shi a wannan shekara ba abu ne wanda a sabo ba kusan shekara 35 zuwa yanzu mai muna fama da wannan ibtila'i na ambaliyar ruwa kowace shekara sai dai wata shekara ta fi wata yawan ambaliyar ruwa cikin wayannan shekaru da muka lissafo 35 wannan kuma yana ɗaya daga cikin illolin sauyin yanayi kamar yadda muka sani muna ji ta kafafen yada labarai cewa muna fama da matsalar sauyin yanayi kuma kusan kowa ya ji a jikinsa ta hanyar yawan zafin rana ta hanyar taɓarɓarewar arzikin ƙasa da makamancin wannan idan an dawo shi kuma nau'in sahara ko kuma najeriya a arewacinta su kusa ita kuma tana fama da iftila'i na matsala ta tsaro wanda ya hana ma mutane fita daji domin sare itatuwa wanda sakamako wannan shi kuma ya ba dazuzzuka dama su kuma sun kara tofawa wanda wannan tofa da suka sake sun sake dawowa da martaba yanayi a wayannan wuraren a baya ga haka za ka ga kuma akwai matsala ta yanayi na rayuwa wanda za ka ga misali eh, inda aka fito za ka ga kowa gwargwado shina ya aza tukunya abinci abinci sau uku a rana wanda yake galibi za ka ga kusan yaka mutum inda ya samu karin kumallo ko ya samu na rana ko samu na dare shikenan kenan so wanga raguwa kuma yanayi na talauci da mutane suka samu kansu shi ma ya kawo saisaita shi ma yanayi domin wannan abincin da mutane ke dafawa shi ma ana galibi wasu suna amfani da itace ne so an saro an rage darajar yanayi an kona an ɓata darajar yanayi dama kuma shi ice kamar yadda muka sani kariya ce ga ambaliya ta ruwa idan ka sare shi idan an samu ruwan sama ba abin da zai kare waɗannan ruwan sama sai dai su je inda suke so Mai sauraro alatinas anan a nan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Sai a tara da mu a wani sabon shirin zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu. Yanzu a madadin sani cika toron kawa da tamar abari da rikayya basha sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mu tara a shiri na gaba. madalla a gaida Aisha Ma'azu. To yanzu kuma lokaci yayi da zamu mu buɗe layin wayar mu babba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan matsalar ambaliyar ruwa. Shin me kuma kuke gani ya kamata hukumomi da ma sauran jama'a su yi don magance matsalar? Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar mun samu kira na farko daga nasarawa. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Nasarawa. Yawa kuna tare da babawo mai agogo ne na cikin garin ta. To malam babawo muna jin ka. Alhamdulillah wannan kamar yadda eh, shi al'amarin nan kin ga kamar yadda na sani da za ki ga wurare ana bubuɗe hanyoyin ruwa. Hmm. To kuma yanzu ga baki ɗaya sai ya kasance ko ta ina gine-gine ya yi yawa to dole fa a samu irin matsalolin irin wa'annan. Kuma muna kira ga mu da muke zaune buɗe kar mu tsaya wai sai gwamnatin za ta zo ta yi ta bubbuɗe mana wurare. Yana da kyau a ce muna da kamar mu haɗa kai ga baki ɗaya ko ta wani ɓangare ya kasance an bubbuɗe hanyoyin ruwa. To ta nan wurin insha Allah rabi za mu iya samu. To madalla malam babawo daga Nasarawa mun gode yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Neja. Kuna tare da Ibrahim ya wanke hula a garin mai gode a cikin jihar Neja. To Malam Ibrahim muna jin ka. To a hakikanin gaskiya a bangaren ainihin gudanar ruwa ya kamata mu al'umma na birane da karkara. Hmm. Mu sa himma da kwazo kaka kula da ainihin magudanar ruwa tunda dai ita hukuma ko ce gwamnati ta kasa yi mana komai a bangaren kula da haƙƙin da Allah ɗaura mata. na yashe ainihin magudanan ruwa to mu mu tsaya mu zage dantse mu fidda san kai da san zuciya mu tsaya mu aiki mu tsakanin mu da Allah ya kasance Allah mu kuma dage da addu'a Allah ya kare mu game da ainihin ambaliyar ruwa a kowane lokaci abin da ya kamata shi kenan mu dage to mun gode malam Ibrahim daga jihar Neja yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu. Da wa muke magana daga Abuja? Masha Allah, salamu alaikum murya Amurka a birnin Washington DC mai magana Usman Dan Fulani anguwar rana daga nan babban birnin tarayya Abuja tarayyar Najeriya. To muna jan ka Usman Dan Fulani. To alhamdulillah abun da zan ce ni dai in Allah dai ya kawo abu shi kenan Allah ya kawo shi duk abun da gani dama Allah ya kaddarto da haka kuma mu ma talakawa ya kamata mu ma mu kasance masu tsafta da yin wato da kula da ayyukan da inda wato a inganta inda za a zuba shara mm. wato wuri mai kyau ne ita shine mafi alkhairi kuma ya kamata a kiyaye da tsafta duk sakaki ne sakaki ne ga wajen tsafta ne ya kamata kuma a duba wannan bangare Allah kuma ubangiji ya kawo mu na sauki Allah kawo mu na karshe wannan matsalar na ambaliyar ruwa waɗanda kuma abu ya shafa Allah mayar da alheri to mun gode Usman dan Fulani yanzu kuma bari mu je Bauchi Assalamu alaikum Wa alaikum assalam da wa muke magana ina magana da alhaji haruna bibi ya karɓa karamar hukumar jama'a jihar bauchi to muna jan ka alhaji haruna Allah ya hajiya ibla da kuma ta sami ma karamar hukumar gama kowa ji zai tausaya mana akwai garuruwan mu guda biyu manyan garuruwa a eh. karkashin karamar hukumar gama akwai gadiya akwai gadiya akwai safarwa yanzu haka suna cikin ruwa ruwan kogi ne ya kasar daga wani guri da shekara ɗari da hamsin bai taɓa bin gurin ba hmm. yanzu ya zo ya cinye garuruwan gaba ɗaya tsare ta rasa da rasu wallah za ka duk suna jeji mutanen garin jakin kuma babban gari ne za a sami gida sama da dubu biyu a kowane gari. Hmm. to Allah ya kiyaye Alhaji Haruna yanzu kuma bari mu je kwanta gora. Hajiya Maryam Dauda kina magana da injiniya mai gero makeri kwanta gora jihar Niger. To injiniya muna jan ka. tsakani da Allah game da ambaliyar ruwa akwai laifin hukuma. Saboda hukuma ita addade ta gyara. Mm. Sai a kyale mutane suna gini hanyar ruwa ko kuma abu ana kawo shara tana zuba ana zuba ana tushe hanyar ruwa. To hukuma ita adda karhin ta tsawata a kan hukumar dubu gari waɗanda ke duba anguwa anguwa duk inda mutum zai gini hanyar ruwa a hana. Amma ko an mutum ya gini hanyar ruwa in ya gan waɗanda adda ke kula da abin ya gan su ya samu abin da ya ba sai a bashi to in ruwa sun ka tafi kuma in an shekara hamsin hanyar ruwa ba su ruwa hanyar su suke bi to don haka hukuma ta yi gyara wanda ya gine hanyar ruwa a ta shi wanda ke zuba shara a kama shi ko doka za a sa mai hukunci a mai hukunci in ba haka an kai to ambaliyar ruwa gaskiya sai dai wanda Allah ya yi. To mun gode injiniya mai gera makeri yanzu kuma bari mu je Kano. Assalamu alaikum sunana Sani Bisu sami na da jirgin garin Lemo Kano Najeriya. To muna jin kamalan Sani. Wannan matsala ta ambaliyar ruwa wato magana ta gaskiya akwai rashin kuma kamar yadda injiniya mai gere ke magana mm. domin gaskiyar lamari akan yi son zuciya wajen ba mu da dama su gine-gine akan hanyar ruwa. yanzu su kuma gaskiya wajen kuma suna da kasala da kuma ganda wajen yin ainihin cin shigarar gudanar ruwa da kuma sauran abubuwan da ya kamata magana ta gaske an ba dan mataki wanda ya mai karfi to dole ma za mu dinga samun matsala musamman a arewacin Najeriya kamar da masu asali ya fara cewa za a samu da mu musamman irin su kano su ta yaran su kare abin yana kwalwa sannan kuma na jira ta mutane wannan gari da allah ya jarce su gidi allah ya mutu alheri kuma allah ubangiji to mun gode malam sani daga kano a gurguje bari mu je ibadan wa alaikum salamu da wa muke magana daga ibadan eh, sunana manu da tv shi na karin shanu ake yanin ibadan to muna jan ka game da wannan malami daga ibadan ko kana nan to ina ga layin shi ya goce kuma ga producer can ta daga man hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu sake baku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. To madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To Murya a takaice a daren Alhamis ɗin ne ake sa ran mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta rufe babban taron ƙasa na jam'iyyar Democrat a yayin da za ta amince da tikitin jam'iyyar na tarihi a matsayin a takarar shugaban ƙasa ta kuma yi amfani da dama da ta rage wajen yin kira ga miliyoyin magoya baya na si mata ruwan ƙuri'u. Harris za ta baje manufofinta ga ƙasa a faifai ta kuma fayyace cancanta ta sama da zaben ɗan jam'iyyar Republic wato Republican Donald Trump. da busa iska da ta fara kadawa a tsawon wata lokacin da shugaba Joe Biden ya kawo ƙarshen yakin neman a sake zaben shi ya kuma amince da ta maye gurbin shi a babban tikitin na Democrat. kasar botswana ta ce a ran alhamis nan ne za a baje kolin ɗaya daga cikin lu'ulu'u mafi girma da aka taɓa tonowa daga ƙarƙashin ƙasa a ɗaya daga cikin wurin haƙar ma'adanan ƙasar gwamnatin ta botswana dai ta yi imanin cewa lu'ulu'u mai darajar karar 2,492 shine na biyu mafi girma da aka taba tonowa daga wani wurin haƙar ma'adanai kamfanin haƙar ma'adanai na lukara mallaka ƙasar kanada ya faɗa cikin wata sanarwa a jiya laraba cewa ya haƙo wannan ɗanyen lu'ulu'un ne na daban daga wurin haƙar ma'adanai da ke karawo a ƙasar ta botswana To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. kenan. To kafin mu yi sallama da kuma muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalin Malam Yahaya Bala tsohon direban gidan rediyo Niya FM a birnin Kwanni wanda ya rasu a jiya Laraba a Maradi. Haka kuma muna miƙa saƙon gaisuwar ta'aziyya ga Alhaji Alizaki dan Musa mai shago a birnin Kwanni wanda ya yi rashin babbar matar shi mai suna Hajiya Umma Kultum a kwanan nan. Allah ya ji kansu ya kuma kyautata nama ƙarshen amin. a madadin hawa sharif da ta taya na gabatar da shirin da julie gresham wadda ta haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan manik ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya.